Turan tsohon kama aiki da sanata Ali Madu Sharif ya yi a matsayin shugaban jam'iyyar PDP ranar Talata 16 ga watan jiya ake samun bangarorin jam'iyyar na nuna rashin goyon baya. kama daga kwamitin amintattu kungiyar tsoffin ministocin pdp da wasu tsoffin jami'an kamfen din tsohon shugaba jonathan musamman ma femi kayode yawancin masu adawar sun dawo suna cewa ko dai ba sa mara baya ga sharif din ba wani mataki da za su iya ɗauka fiye da nuna damuwa tunda ba su da hurumin kada kuri'a kwamitin zattarwar da ya zaɓi sharif din ga abin da shugaban kwamitin amintattun pdp walid jibrin ke cewa da aka yi zaɓe ahmadu sharif ya samu sittin mutane hudu wanda suka yi takara da shi suka sami kwaya goma sha ɗaya kawai ne kaga ta yarda kenan kenan ya zama shugaba to kaga mu dinnan mutanen da muka ce mun ƙi a cikin mu mutane casa'in mutane biyu ne kawai suke da damar zaɓe a majalisar zartarwa wato nek to yanzu ni kaɗai ne ma nake da ikon in zaɓe a wajen nan to mu casa'in mu yawan mu da muka ce muka ki nan idan muka tafi nek. suka ce madu sharif ne ba mu da izinin da za mu ce ba madu sharif ba ne. jaridun najeriya sun rawaito tsohon ministan ayyuka na musamman tanimu turaki na cewa ya tabbatar tsohon shugaba jonathan baya mara wa sharif din baya na nemi jin martinin sharif din kan wannan batun. ni a sani na shugaban jonathan ya kira ni ya nuna cewa farin ciki ga bisa wannan abun kafin ma mu gama a cikin jama'a ya kira ni ya ce ya yi murna kwarai ya nemi ni mun zauna mun yi magana yadda za mu tafi da jami'a gaba so wannan watakila shi turaki ra'ayinsa ne ya faɗa amma i don't think jonathan zai faɗi anything domin wanda baya son ka zai kira ka ne ce yana murna kuma ya kira ni ya bani shawarware yadda za a tafi da jami'a in turaki ya ce wani abu daban watakila ra'ayinsa ne kuma duk abin da rayinsa yake so yana da iko a kai amma ko shi yana kiransa ya zo mu tafi tunda ya yi tsohon minista shi ma yana da mutane a garin su ya kawo jama'ansa da shi duka mu zo mu tafi tare. Walin Jibrin a nasu bangaren na ganin zuwa wata uku nan gaba za su kawo ƙarshen shugabancin Sharif. Mu ba za mu iya zama dattawan banza ba in mun je wajen NEC za a ba mu kunya to me zai sa ba za mu yi tunanin mu na dattawa mu lalaba shi ya gama wannan lokaci sannan ya tafi sannan mu zaɓi wani sabon shugaba a cikin ƙaramin lokaci babu wata bala'i. Barista Gulag wanda ya gwagwamar da ta ɗora Sharif ɗinkan mulki ya ce ba shi da hannu a sabuwar jam'iyyar PNP da waɗanda suka yi fishi daga PDP suka ayyana kafawa. Wallahi ban san ta ba, ba na ciki kuma ba ni da niyan shiga. Duk gwagwarmaya da zan yi a cikin PDP nake. Sai na ga abin da ya tura ma buzu na Ya nuna ka gamsu da mulkin Madu Sharif kenan. Shi Allah ya zaba shi kuma ne ka zaba to yayi taka tsantsan tsar wannan jam'iyyar ta ta mutu a hannunsa. PDP dai a baya ba ta mutunta ta na rabon mukamai zuwa shiyoyi. Shin wannan karan hakan zai fara kan Madu Sharif? Nasura da Malika Murar murar Amurka daga Abuja, Najeriya.